A yau dandali zai dora da rahotonmu na mata da shirin Consensual Business Women Development wanda ke karkashin shugabancin Mrs. Shemiti Katung. Hajiya Gaji Nasidi ke kula da wannan shiri a jihar Kano ta kuma bayyana mana yadda mata za su samu wannan tallafi. Idan aka ba su To duk dai da za a karɓa tsawon shekara guda ne duk bashin da aka baya. Kuma kimanin naira nawa? Daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar. Shin tallafi ne kadai ko za ku taimaka wajen yi kasuwancin abubuwan da suke sayarwa? A gaskiya ita wannan kungiya ma ba wai lon din ne ya fi damunta ba. Yanda mata suke yin sana'o'i kuma ba su da gurin siyar da kayan. Shine ake so a zauna a koyawa mata a shirya musu yadda za su dinga yin kayan su yi tsafta ya kyau su daina kullun zuba kaya a leda saboda yanzu duniya ta ci gaba akwai yadda ake fakejin ɗin kaya saboda waɗannan mutanen da suka zo za su koya mata fakejin kuma za su samo musu kasuwa kamar yadda aka faɗa a nan mu muna yin man muna da tumatir muna da abubuwa da yawa wanda su waɗannan 'yan quintessential su ne waɗanda za su tallata mana waɗannan kaya gaskiya mun yi tsare-tsare ba na kaɗan ba tun da mun riga mun yi kwantar da duka lokal gamman 44 kuma ko ina muna da coordinator kuma insha Allah za a so mu jin mu ba da dadewa ba saboda abin ne ya zo da a cikin lokaci a kure amma insha Allah nan gaba ko ina ma za a Hajaya Yahanasu Yahaya Rauni ta bayyana mana sana'arta da ma yadda take burin Quintessential ta taimaka mata. Muna yin sana'ar mai tun shafa da su kuli-kuli da su da su zogale haka garin zogale. Ya ke ganin wannan gaskiya yadda na fahimta za su taimaka mana mu jama'a masu ƙananan sana'o'i domin mu tallafa kuma mu bunƙasa saboda a yanzu ma alhamdulillah kayan mu baya komawa baya duk inda muka hada muka kai muna saidawa. Baya ga wanne kika fi so su tallata miki ko kuma su eh, ba ki tallafin kuɗi? A to duk wanda suka yi mana duk ɗaya ne. In tallatawa suka yi in kuɗin za su bamu ma duk ɗaya ne domin in sun ba mu san yadda za a mu juya shi mu mai da kwabo ya zama ɗari. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.